sani Nusaiba, me yake faruwa? Me yake damun ki? A'a, ruwa baya tsami banza. Kwana biyun nan gaba ɗaya na kin canja. Kina ta faman kasala, ba ki da kuzari. In na ce ga abinci, ki ce ba kya son ci. ruwa ba a tsari banza da me yake faruwa ne ba maganar ka bace to sai ba matsayi na a gurin ki juyo wannan kuma wane ne to kada ki kalla komai bayan Allah ba wani ki gaya min me yake faruwa da ke Mm, ba ku dan girma Muhammad da sallallahu alaihi wasallam ta ce ba komai kin ce me ne yake ta ce sai kin ne kin mata daurin dan ke ba ku aka mai ce lafiya ta ce lafiya lau ba mura ba ma ba ciwon komai a cikinta amma matsa mata kike ke ta ɗan goge ka duba ba ka ga malam yadda take tashi ba kuzari ka ce ba abin da yake damunta ke da yake za ki tashi a guje kike tashi ko ke da yake za ki tashi a guje kike tashi ah kai wani wani zance Mama, mamaki saboda na ga alama mai dokar barci zai ɗige da wanda ah, kamar yaya kullum faɗa nake akan yadda take takura wa yare eh. yanzu kuma na ga kasa ki igiya sharafi ne izo ya canja sharafi yi sharafi ya canja yi mana in ba ka bari yarka tana shiga cikin mutane kuma ni ba barin tafi ne sa saka kafa dake nake barin tafi ko ina ba Ah! ko ke yanzu kin ana garaya ko ana gurmi ce ya lalace. Za ga rama a nan. Tagi, tagi zai aure. Zai aure yarinyar nan. Yarinyar nan wannan. Haba. Yarinya wannan.